sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Masu mu Assalamu alaikum, ku da wannan la'asariyar ta yau Lahadi goma sha tara ga watan Satumba. shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke gabatar muku da shirin tare da taimakon sarfilu Hashim Gumel da saura abokan aikinmu. amma kamun ku ji abin muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. 'yan bindiga sun saki karin ɗalibai goma da aka sace watanni biyu da suka gabata daga wata makarantar baptist a arewa maso yammacin najeriya Firaministan Australia Stark Morrison ya faɗi yau Lahadi cewa kamata ya gwamnatin Faransa ta san cewa ƙasarsa tana da damuwa matuƙa game da jiragen ruwan Faransa kafin yarjejeniyar ta watsi a makon da ya gabata. wani rahoto a cikin jaridar the guardian ya ce likitocin amurka da ke kula da marasa lafiya da ba a yi musu allurar rigakafin corona ba suna matukar shan wahala yayin da cutar ke ci gaba da yaduwa a karo na hudu a duk faɗin ƙasar kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran a cikin taskar rahotanni kuwa muna ɗauke da rahoto akan wani kisan gilla da yan fashin daji suka yi ma wasu al'umma a wata alkarya. idan shi kumfam da shi ya mutu shi ya rasu wannan shi wannan ko ta yarinya na masu abinci wanda sun ka halbe da ta ma kai mun wata sofa da baya dai mun ɗauko ta tare da mu kuma kai ta asibiti. haka zalika taron masu ruwa da tsaki a jamhuriyar Nijar ya nazarci wasu daga cikin hanyoyi da suka kamata a bi don kawo daidaito da magance taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. In wani zai shigo da bindiga ta hanyar ku zai shigo. To kaga wanga aiki shine muka yi yau shekara goma. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan. Bayan nan za mu kawo muku shirinmu na matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamu mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya. 'Yan bindiga sun saki karin ɗalibai goma da aka sace watanni biyu da suka gabata daga wata makarantar Baptist a arewa maso yammacin Najeriya. kamar yadda jami'in makarantar ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters. Reverend John Hayab mai kula da makarantar sakandaren Baptist ta Bethel ya ce ɗalibai 21 na makarantar sun ci gaba da zama a tsari. Ya ce an biya kuɗin fansa da ba a bayyana ba don a saki ɗalibai takwas yayin da aka sallami wasu biyu saboda rashin lafiya. A watan da ya gabata mahara sun saki ɗalibai goma sha biyar. daga makarantar bayan da aka sako wasu mutane 28 a watan yuli bayan sakin rukunin farko na 28 kwanaki biyu bayan farmakin kimanin ɗalibai 150 ne suka ɓace bayan wasu mutane ɗauke da makamai a cikin watan yuli suka kai hari makarantar da ke jihar kaduna a najeriya garkuwar ɗalibai na goma kenan tun watan disamba wanda hukumi suka danganta da wasu masu aikata laifi ne ke neman kuɗin fansa. Firaministan Australia Scott Morrison ya faɗi yau Lahadi cewa kamata ya gwamnatin Faransa ta san cewa ƙasarsa tana da damuwa matuƙa game da jiragen ruwan Faransa kafin yarjejeniyar ta watsi a makon da ya gabata. Faransa ta fusata kan matakin da Australia ta ɗauka na janyewa daga yarjejeniyar da aka ware ta biliyoyin daloli don ƙera wasu jiragen ƙarshen ruwa na Faransa. Maimakon haka ta koma ga jiragen Amurka masu amfani da makamashin nukiliya. faransa ta kira jakadunta daga australia da washington tare da zargin ƙawayenta da yin karya game da tsare-tsarensu marisan ya ce ya fahimci abin takaici na gwamnatin faransa amma ya ce ya taɓa batutuwa game da yarjejeniyar wasu watanni da suka gabata kamar yadda sauran ministocin gwamnatin australia suka yi marisan ya ce zai kasance sakaci ne a ci gaba da kulle yarjejeniya da ta saba wa tsaro da kuma yin hakan zai saba muhimman manufofin australia wani rahoto cikin jaridar the guardian ya ce likitocin amurka da ke kula da marasa lafiyan da ba a yi musu allurar rigakafin ba suna matukar shan wahala yayin da cutar corona coronavirus ke ci gaba da yaduwa a karo na hudu a duk fadin kasar dr michelle shu yar shekaru 29 ta ce makarantar likitanci ba ta shirya ta ba don kula da marasa lafiyar da ba suka ƙi yin allurar rigakafi tare da kiran lamarin taɓarɓarewa. amurka tana da sabbin kamuwa da covid-19 fiye da kowace ƙasa a cewar cibiyar jins harkin mai bibiyar alƙalman cutar inda take da masu cutar sama da miliyan 42 ma'aikatar lafiya ta inda ta faɗi yau lahadi cewa ta samu sabbin kamuwa da coronavirus 30,773 a cikin sa'o'i 24 da suka gabata tare da mutuwar mutane 309. Cibiyar jin Hopkins ta bada rahoton cewa Amurka ce kawai tafi yawan kamuwa da cutar fiye da indiya wacce ke da sama da miliyan 33. Cibiyar Jins Hopkins ta samu fiye da mutane miliyan 228 da suka kamu da coronavirus a duniya. sai kuma mutane miliyan hudu da miliyan shida da suka mutu dalilin cutar a duniya kusan allurar riga-kafa biliyan shida aka gudanar a cewar cibiyar johns labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara amma kamun mu kai ga kashi na biyu bar mu fara da wannan rahoton da ke bisa faifai wani abin ban takaici da bai wuce yadda rayuwar 'yan najeriya ke ci gabar salwanta ba sanadiyar 'yan ta'adda na cin karensu babu babbaka musamman a yankunan da ke makwabtaka da wurare da ake fafutuka da waɗannan 'yan ta'addar irin hakan ne ke faruwa a ɗaukacin arewacin najeriya musamman a arewa maso yammacin ƙasar duk kuwa da ire-iren matakai da mahukunta ke ɗauka su kuwa 'yan ta'addar na fitowa da wani sabon salo. wanda ke tabbatarwa mahukunta da cewar akwai buƙatar miƙewa tsaye. Wakilinmu a birnin Shehu Muhammad Nasir ya yi muna nazarin wasu daga cikin sabbin dabaru da waɗannan 'yan ta'addar ke amfani da su a wannan lokacin. al'ummomi a jihohin sokoto da kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya suna ci gaba da fuskantar matsin lamba daga 'yan fashin daji waɗanda akasarin su waɗanda ke sulalowa ne daga jihar zamfara inda mayakan ƙasar ke fafatawa da su a jihar sokoto da maharan sun yi darar mikiya ne a garin tangaza inda suka yi harbin kan mai uwa da wabi suka kashe wasu suka sace kayan abinci a cewar wani wanda abin ya faru gaban irinsa bakin shiga kasuwa central market ta tangaza dan muna nan tsaye wajen kare takwas sun sai wasu sun ka ce mana to Allah ya jaye a jayi akwai baki a jayi akwai baki to sai mutane wasu sun ka da gudu haka sun ka ci mina na to na biyu kenan mu tabbatar da kumfanin na wani kawara sai an kai habibu da kusa ko wani mai shago wanda a kusa wanda aka ce mai wani sun kalbe shi shi ji a son a kare mishi ya faɗi to dan shi confirm da shi ya mutu shi ya rasu wannan shi ne. yaro ko ta yarinya na masu abinci wanda sun kalbe ta ita ma kai mun wanda sofa da baya dai mun ɗauko ta da mu kuma kai ta asibiti to ba dai an kai ta asibiti amma dai kayan ta cika ita ma kuma sun kwashi kayan mutane sun tare da shi da irin abin da shi biredi da madara da shaguna sun sun jika kayayyaki cikin shaguna. bayanan da suka biyo daga baya sun nuna cewa barayin sun ɗauki mutane da ba a tantance adadinsu ba kuma duk sun kashe su a cikin daji a daidai lokacin hada wannan rahoto da 'yan sa kai sun bazama cikin daji suna neman gawarwakin waɗanda aka kashe rundunar 'yan sanda ta najeriya ta bakin kakakinta a sokoto dsp sanusi abubakar ta tabbatar da aukuwar lamarin ka san wannan containment order din gaba daya ya takura masu kwarai da gaske ta ko'ina. a waya of incidents na jiya a gidan madi muna nan muna iya bakin kokarin mu insha Allah a jihar kebe ma mazauna yankin shanga yanzu haka suna cikin fargaba da tashin hankali domin maharan sun shiga yankin ranar juma'a da dare inda suka soma da hallaka 'yan kabilar dukawa su biyar daga cikin waɗanda ke zaune bakin dajin shiga garin na shanga na zanta da wani dan banga wanda yana cikin waɗanda ke sahun gaba wajen fafatawa da 'yan ta'arda a yankin. Eh, abin da ya faru ainihi wa'ancan na 'yan zamfara na masu shigowa to suna son ka to ko da ma dai dutsen mazaunin su na to wancan kaga can an ba su wuta nan sun yi ba su rasa kai dai dari kuma suna jiran saurana kuma ba nesa suke duka ga gidajen dukkawan ba sun tahi su ko dukkan sun kaki ba su haɗin kai ga manufarsu to sai sun ka kashe mai gidan mai gidan suna ne na mata dodon dawa sai sun kashe mai kuma yaro uku shi an na hudu sun jima kuma biyar har wayo wani mazaunin yankin ya ce lamarin akwai firgita ga mutanen garin. Sunana Garba Yanzu haka akwai ƙauyuka da dama da ke samu sun fara hijira irin abin nan Kubai da sun gan dariya duk sun fara hijira zuwa ainihin suna sami naka wasu na nan gango duk makwabtan Shanga ne sannan su sabon gari waɗannan a cikin dajin sabon gari ne gaba suke ga shanga gaɗin. Na nemi jan ta bakin jami'an tsaro a jihar Takebi amma dai abin ya gagara. dama dai masharanta lamuran tsaro sun jima suna shawartar gwamnonin jihohin da ke fama da matsalar rashin tsaro akan sai fa sun ɗauki mataki na bai ɗaya kafin a samu nasarar kawo ƙarshen wannan matsalar da me idan barayin suka ji wuya wani wuri za su tsallaka zuwa inda sauki yake kuma su baje hajar su a can Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. shugabannin duniya na shirin koma majalisar ɗinkin duniya a new york a wannan makon tare da mai da hankali kan haɓaka ƙoƙarin yaƙi da sauyin yanayi da cutar coronavirus wanda a bara ya tilasta musu aika bidiyon kalamai zuwa taronsa na shekara-shekara yayin da coronavirus ke ci gaba da azara tare da rashin isasshiyar allurar rigakafi kusan kashi ɗaya bisa uku na ƙasashe uku na majalisar ɗinkin duniya suna shirin sake aika bidiyo amma shugabannin ƙasashe da firaministoci da ministocin harkokin waje lokaci ya yi na yin bulaguro zuwa amurka amurka ta yi ƙoƙarin hana shugabannin zuwa new york a wani yunkuri na hana babban taron majalisar ɗinkin duniya zama babban taron yada cuta duk da cewa shugaba joe biden zai yi jawabi ga majalisar da kansa ziyarar farko ta majalisar ɗinkin duniya tun shirin rantsuwa a ofis tsarin girmamawa na majalisar ɗinkin duniya yana nufin cewa duk wanda ya shiga zauren taron ya bayyana cewa an yi masa allurar rigakafi amma ba lallai ne ya nuna hujja ba wannan tsari zai ruguji lokacin da ƙasar farko brazil ta yi magana shugaban brazil jaya bolsonaro yana da shakku kan allurar rigakafi wanda a makon da ya gabata ya ba da sanarwar cewa baya bukatar rigakafi saboda tuni ya samu kariya bayan kamuwa da covid-19 akwai kyakkyawan fata cewa india za ta iya ci gaba da fitar da allurar rigakafin covid-19 yayin da ake ci gaba da samar da rigakafin cikin sauri lamarin ya sanya kasar kan hanyar da ta dace don yi wa mutane rigakafin a cikin watanni masu zuwa. mun sanya wa kanmu cimmar samar da rigakafi biliyan 1 da miliyan 85 don kanmu an shirya hakan zuwa karshen watan disamba kuma daga baya gwamnati za ta iya ba da izinin fitar da allurar rigakafin a cewar yanke arura shugaban kungiyar masu ba da shawara kan fasaha ta ƙasa kan allurar rigakafi ya shaida wa murya amurka ya ci gaba da cewa za mu samu biliyoyin allurai shekara mai zuwa india cibiyar samar da allurar rigakafi ana tsammanin za ta kasance babbar mai samar da allurar rigakafin covid-19 mai arha ga kasashe masu tasowa koyaya bayan bayar da allurai miliyan 66 ga kusan kasashe 100 new delhi ta dakatar da fitar da kayayyaki a watan afrilu sakamakon barkewar cutar ta biyu tare da rage shirye-shiryen rigakafin kasashe daga afirka zuwa indonesia Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. haka muka zo ga taskar rahotanni. Shugabannin kwamandojin tsaro a jihohin arewacin jamhuriyar Nijar a ƙarshen wani taro da suka gudanar a jihar Agadez sun jaddada aniyar ci gaba da bayar da cikakkiyar gudunmawa don tabbatar da zaman lafiya a waɗannan yankunan mai makwabtaka da ƙasashen Mali, Algeria da Libya. wanda suke ganin cewar akwai buƙatar mahukunta su sanya ƙarfinsu a yankin wakilin muryar amurka sule mummuni barma ya halarci taron a jihar agadas ga kuma rahoton da ya aiko mana komin dingal a darbe sinar kiro har arli da yaran mu da sun kai lekol basiliye brevete duka da mun tsaida su su yi hankali wani ya zo ya maka farko addini da baka sani ba yake a kashe mutane a samu kaza ko ka yi kaza lefilla ne dai da sauransu dai ni da na sani doktor na tamani te wadu sanar ta gotni mashayan bilin disan alwado Wasu daga cikin shugabannin kabilan Fulani da bugaje da larabawa da tubawa mazauna yankunan ayar da azawak kenan lokacin da suke jawabi a yayin taron tattaunawar da ya hada shugabannin kwamitocin tsaron yankin arewacin kasa a garin Ingal. Waɗannan barade waɗanda galibin su tsofaffin 'yan tawaye ne sun jaddada aniyar ci gaba da baiwa hukumomi haɗin kai don ganin an cimma gurin da aka sa gaba akan batun zaman lafiya. harka wannan mu mun san shi kama ya kaka mun kawo lahiya cikin zon ni ina tashi daga nan ina tafiya kawar san asport gamsuwa da irin gudunmuwar da waɗannan jagorori ke bayarwa ya sa hukumar wanzar da zaman lafiya ta haute autorité à la consolidation de la paix shirya wannan taro da nufin kara musu azama ta yadda za su ci gaba da jajircewa akan wannan aiki na kare martabar ƙasa janaral muhammadu abutarka shine shugaban wannan hukuma sun taba yaki sun taba ɗaukar bindigogi muka ce to mun san dai in wani zai shigo da bindiga ta hanyar ku zai shigo to kaga wanga aiki shine muka yi yau shekara goma sai na ce ma shugaban kasa tunda zaka tahi ingal wannan mutane da suka taya mu rike mu hana mata ta zama yadda mali ta zama ina so ka je ka gaida su ka san su ka masu jawabi a yi ta aiki. Shekaru kusan goma kenan da aka fara shirya irin wannan taro a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula amma al'ummar tubawa ba ta taba halartar wannan zama ba sai a wannan karan shaga Muhammad Ashur na daga cikin waɗanda suka wakilci tubawan jihar Agades. Mu ba mu cikin da cikin harkar yanzu mun zo mu gamu da buzaye da larabawa da fel ko wata biyu uku mun kawo lahiya mun san shi lahiya ta zo shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ne ya jagoranci wannan taro ya jinjina wa kokarin da ya ce mambobin kwamitocin tsaro ke yi a arewacin kasa don samar da cikakkiyar fahimta a tsakanin al'ummomin da ke zaune a wannan yanki ba wata biya ba ce ake baku yau shekara tara kuna aiki da ba a san da shi ba amma aiki ne mai kwari yana ƙarfafar da zumunci tsakanin ƙabilu na wannan yankin nan na zo in shaida ma'an nijar irin aikin da kuke yi kuma na zo in muku godiya da wannan aikin kuma muka kira na ku ci gaba da wannan kokarin a ƙarshen wannan taro mambobin kwamitocin zaman lafiyar yankunan azawak da ayir sun buƙaci samun tallafi daga wajen mahukunta sun kuma yi kira a ɗauki matakan ƙarfafa dangantaka a tsakaninsu da jami'an tsaro ta yadda za a haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen neman hanyoyin murkushe ƙalubalen tsaro bukatun da shugaban ƙasa ya na'am da su Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga jihar Agadez a jamhuriyar Nijar. Daga jamhuriyar Nijar bar mu sake lekawa Najeriya inda su ma matsala ce ta tsaro. Sai har rahotanni na jaddada cewar 'yan Najeriya na da rawar da za su taka wajen kawo ƙarshen matsalar taɓarɓarewar tsaro a ƙasar idan har za a cire son zuciya faɗan gaskiya ko miɗacinta ko da kuwa waɗanda ke aikata waɗannan munanan ayyukan suna da dangantaka da alaƙa ta jini da mutum. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta yi muna bincike akan wannan lamarin. Rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta buƙaci goyon bayan jama'a wajen bata bayanai da za ta gano maɓoyar ɓata gari a tsakanin al'umma. Rundunar ta yi wannan kira ne bayan wasu manyan kame da ta yi na tabar wiwi na miliyoyin nairori da tarin albarusai da ake safarar su a cikin Najeriya. Mai magana da yawon rundunar ta Operation Safe Haven Manjo Ishaku Takwa ya yaba ne da ƙoƙarin da jami'an haɗin gwiwa da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Filato da kewaye ke yi? A cikin sati guda kenan guda biyu muka yi wannan kamin. Na farko akwai wanda yake cewa shi ritaya ne daga dan sanda Nigerian Police kenan. Mun kama su da da na wiwi kusan ɗari uku da ashirin. Muka tambaye su ina za su kai suka ce wai za su kai zuwa Adamawa. Tun daga Ondo suka ɗauko kayan wai za su tafi da shi Adamawa. Sannan kwana biyu bayan haka kuma jami'an tsaron suka sake tabkewa su amma wayannan eh, shi ya yi ritaya corporal kenan wato igiya biyu a aikin soja shi kuma an samke shi shi ma yana tare da block 248 na wiwi su ma aka tambaye suka ce daga nan ondo suka ɗauko shi kuma wai za su adamawa da shi kuma kin ga wayan nan 248 eh, din nan sannan kuma block 320 kuka mun kai su zuwa NDLEA e. kenan a kaga kamar shekaran jama mun kama wani da arsashe wato bullet kusan uku da saba'in da biyar a nan barikin ladi wai za su ko mangulle ko ina za su da kayayyakin nan ma wani traffic warden ne wato masu ba da hannu akan hanya dan sanda kenan eh, sun shi yake tuka wannan mota da wani wani mutum wanda yake cewa wai shine yana kan raka shi ya zama kenan yan sanda ko kuma jami'an tsaro na da hannu a cikin wannan rikici kamar shi yadda shi komanda yake fada a kullu mai cewa ko da ma waye ne ya zo wucewa tunda akwai doka babu wanda yake da right ya doki doka hannunsa ko ya ɗauki makamai ko ko ya ɗauki miyagun kwayoyi a hannunsa saboda haka ko da mutum ya zo checkpoint ma a yanzu haka a nan jihar plateau in ma kana gani kai ɗan sanan dole za a yi maka bincike in kuma ka yi ritaya ne za a yi ma bincike in kuma har yanzu kana aiki ne dole za mu yi bincike don ta haka ne muke danko wayannan abubuwan da ke tafiya matsala shine mutanen da suke zama a gari sun san yaran da suke jawo matsala amma saboda watakila mutum yana addini ɗaya da shi ko yana siyasa ɗaya ko yana kungiyar ko ko sun tashi tare sai ga ana boyewa in an danke su kuma za ga an samu zaman lafiya. mai magana da yawon rundunar haɗin gwiwa ta operation safe haven da ke aikin samar da tsaro a jihar plateau kenan manjo ishaku takwa lambobin da rundunar ta ba jama'a don ba ta bayanai su ne sifili takwas sifili biyu ɗaya biyu ɗaya biyu ɗaya uku tara sai kuma sifili takwas ɗaya hudu tara sifili sifili sifili sifili tara ɗaya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. masu sauraro tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Shamsi Hamza Ibrahim ke farin cikin kasancewa tare da ku cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka jibanci mu'amalan matasa da kafafen yanar gizo. adalla To a yau shirin zai duba kafar YouTube da ta yi kauran suna kana miliyoyin mutane a fadin duniya ke ziyara don kallace-kallace na bidiyoyi don su nishaɗantar da kawunansu. Wasu su faɗakar, wasu kuma su ilmantar ko su nemi ilimi. Cikin shirin namu na yau muna tare da Salim Sani Zakariya da ke nazarin kirkiran shafuka a yanar gizo da manhajoji wato software developer da website developer a turanci tare da Yusufuddin A. Yusuf kwararre a fannin fasahar kimiyyar yanar gizo. Bari na soma da kai Yusuf ya manhajan YouTube take kuma me amfaninta? So na farko dai YouTube wato wani tsari ne da wani manhaja da ake amfani da shi wajen to sharing din videos wato yada videos kuma wannan manhaja kyauta ce buɗe ta kyauta ne amfani da ita kyauta ne wato yanzu YouTube ya zamto cewa babu wani abu a duniya da zaka bincika na ilimi da baka same shi a YouTube ba kuma musamman abubuwan ilimin muka nan akwai abubuwan da kai karan kanka kasan cewa baka da da kuɗin da zaka je ka samu wannan ilimi wani ilimin ma sai ka biya kuɗin jirgi ka je wata ƙasar sai ka yi ta biza ka yi waya amma yanzu a youtube za zaka yi sacin ɗin bayani daban-daban ka je ka koya ka iya kuma mutane da dama sun koyi abu ta youtube musamman web development web design ne kai ko menene to ita youtube wata manhaja ce da mutum iya amfani da ita ta inda ya dace zai iya koyan sana'a ba tare da ya je wajen aiki ba ba tare da ya je wajen wani ma ya koya masa ba zaka je a gida ka zauna ka koyi abin ka ka iya sana'a kuma ka zo ka dinga yi mutane aiki lokacin muna jami'a assignment din mu daban-daban muna zuwa mu solving din mu samu solution na assignment din mu karatuttukan ka na jami'a babu wani course da aka yi shi a jami'a wanda ba a yi shi a YouTube ka je ka koyi shi ka iya ba in fact wani lokaci ma yadda za a koya maka a YouTube din ma lecturer kama bai koya maka irin haka ba so YouTube tana da amfani sosai to salim tun yaushe aka kirkira wannan manhajar ne manhajar YouTube an kirkire ta a watan February shekara ta 2005 A bincike da aka gudana a shekara ta 2019 ya nuna cewa manhajar YouTube yana daga cikin shafukan yanar gizo-gizo wanda mutane a kullum suke shiga wanda a kiyasin ya nuna cewa shine na biyu a cikin shafin yanar gizo-gizo wanda mutane suka fi shiga a duk duniya. Kuma binciken ya nuna cewa a kowace rana ana samun mutane suna kallon bidiyo wanda awansu ya kai biliyan ɗaya a kowane rana. mana a cikin wannan manhajar ta YouTube. Wasu irin bidiyoyi aka fi sakawa a shafin kuma me muhimmancinsa ga al'umma? Bidiyoyi da ke wannan manhajar zaka ga tun daga yanda zaka sa riga har zuwa ga yaya zaka yi sallah ko yaya mutum ya kamata ya rawa a coci. So wannan abin ya nuna nuna matukar amfani a wannan manhaja ta YouTube take da shi. Sai dai kash akwai abubuwa da yawa ga matasa yanzu ba sa amfani da wannan manhaja ta hanyar da ya dace. abin da ya sa kuwa shine akwai bidiyoyi wanda suke da matukar daukan hankali abin da ya shafa harka fasaha da kimiyya wanda suna nan kyauta mutum zai je ya kalla ko ya koya amma matasa mu ba sa amfani da shi sun fi gane iyaka bidiyoyin da abin da ya shafi harkar wasanni so abin da zan kira ga matasa shine ya kamata mu kasu gida biyu kashi na farko shine mutane wasu matasan ya zamana suna ɗauko bidiyoyin da mutane al'umma za su amfani da shi wajen sa wannan bidiyoyi akan wannan manhaja kashi kuma na biyu shine wanda ba su da wannan bidiyon da suke da bukata su kuma su je su kalla su koya. To kaɗan mana ƙarin haske dangane da ire-iren ɓangarorin da kuma rawar da suke takawa. bangare na farko shine ɓangaren masu sa shi wannan bidiyon da ake kallo bangare na biyu kuma masu kallo kowanne yana da rawar da yake taka. Su bangare na farko shine wanda suke sa wannan bidiyo wanda bidiyoyi ne da ke da alaƙa da rayuwa da kuma addini wanda yana taimakawa mutane. bangare na biyu masu kallo su kuma suna taimakawa wanda suka sa bidiyon na wajen samun abin da ya shafi a kudin shiga wato su kamfanin suna biya wanda suka sa bidiyon wani dan kudi a matsayin tukwicin wannan ɗora bidiyon a wannan manhajar tasu. Yusuf wanda irin ƙari za ka yi mana game da wannan tambayar. Akwai YouTube channels daban-daban wasu na fina-finai ne wasu na koyar da karatu ne babu abin da babu. Yanzu a misali kin ga kamar ni ina da YouTube channel ɗina Widen TV Hausa wanda nake koyar da kwamfuta da faɗakarwa akan abubuwan technology da abubuwan abubuwa kusan babu abin da zaka yi sacin akan abin da ya shafi technology ko koyon kwamfuta ba ka same shi a channel ɗin ba ko wasu channels ɗin daban-daban akwai manya-manyan channel da suna yin videos irin namu wanda za ka amfani da su so ni zan amfani da wannan dama na kira hausawan mu da su mai da hankali da youtube ɗin nan su dinga zuwa suna sacin suna samun abubuwa na ilimi da za su ƙare da shi domin akwai su daban-daban mu karan kanmu masu kishin arewa mun buɗe youtube channel ɗin nan muna yaɗa videos na faɗakarwa da ilmantarwa da kuma sauran jama'a ma. Salim a matsayinka na mata matashi wani irin kira za ka yi ma matasa masu shiga kafar ta youtube su ɗora bidiyoyi da basu dace ba kira ga matasa masu ɗora bidiyon da abin wanda abin da bai dace ba ko masu ɗora bidiyon da ke kawo rikici na addini ko rikici na kabilanci ta hanyar sa abin da na ƙarya ne akan wannan manhajar na su guji wannan abin wannan manhajar ba a yi ta don kawo rikici ba an yi ta ne don alfanin al'umma gabaki daya. adalla To sauraro ga baki ɗaya da haka muka zo ga karshen shirin na wannan makon. Yanzu a madadin bakin namu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi sai mako nan gaba da yardan Allah. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai. ya kai mu gobe litinin da safe karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahihu ni ne naku. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.